أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا tara ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da goma ga watan biyar ashirin da biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kamar da yadda aka sani muna dai magana a cikin wannan littafi ko wannan risala talatin wasu tuna kissa min nihayatul zalimin wanda mun jiya muna magana a kan kashi na uku ko wato namba ta uku akan matsayin azalumai ko waɗanda kuma zaluncin da ya fi girma shine zaluncin da mutum zai ɗauki hakkin Allah ya ba wani shi ne shirka kenan shi ne jiya aka yi maganan kan'an bin no ibn al ko to ga dori nan jiya an yi magana an ce ma annabi nuhu ya yi jirgi saboda yadda za a halaka waɗannan mutane da suka yi imani sannan kuma an yi maganan yana jirgin kuma ga yadda abubuwa ke faruwa ne masa izgili kuma daga cikin gida wanda shi fi muni tun da matar shi ke masa izgili tana ganin ya za a yi a jirgin ruwa jirgi zai tafi a akan yashi ne wa fara tannu to yanzu gashi nan lokaci yayi kuma haka dama Allah ya bada labari yace idan lokaci yayi lokacin da za a halaka mutanen na aka ga ruwa ya fito daga cikin tanda to shikenan daga nan kawai a san cewa abun nan ne wasu kuma Abdullahi dan Abbas ce duk abin da yake doron kasa to ana ce mai at ana ce mai at inda asalin ake waina ko wani abu da zai ba a saba ganin ruwa ya fito da abun nan ba Abdullahi dan Abbas kamar yadda za ku gani ya ce duk abin da yake doron ƙasa ne to sunan shi at-tanur a lugar larabci kamar yadda za mu gani كان الله تعالى قد أعطى نوحا عليه السلام علامة تدل على بدء الطوفان الله تبارك وتعالى ya ba annabi Nuhu alaihi salatu wassalam alama wadda take nuna ita ce farkon tufan din idan lokacin tufan yayi sadda za a halaka mutane gaba ɗaya to ga alama wahiya naba'ul ma min at-tannuri shine ruwa ya bubugo daga at-tannur ay tannurul khubz alladhi yakhdhuzuna shine wato tanda wadda suke waina tanda waina inda suka saba yin waina kawai a ga ruwa ya faso ta wurin ya fito to wannan lokaci yayi aka aka gaya ma shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam to ko da lokacin sun gaya ma mutane cewa ga yadda za a yi in alama ta yi ga yadda za a faru ƙarin izgili za su ƙari ruwa kuma ta tandan waina tsab bari mu gani yadda za a yi saboda shi kafiri ba yadda za a yi duk ta inda aka bi da shi sai ya fita nan in an fita nan zai fita nan haka kuma aka yi aina ba alma minan na a ga ruwa ya fito daga wuta kuma wannan kadai ba abu bane a ga ga wuta tana ci sai a ga ruwa ya fito kuma sannan kuma ruwan nan a ga kuma bai kashe wutar ba ai kaga wani abu ne wanda yake na aya tunda za a ga ga asali dai ruwa da wuta ba sa shiri to amma a ga ruwa ya bullo ta cikin wuta kuma mutane su tsaye su ta kallo ai kai ka san abun nan ne kamar lokacin annabi Musa ne in ba ku manta ba da muka yi maganar kissan can an ce ga yadda aka yi da annabi Musa alaihi salatu wassalam da Fir'auna cewa Fir'auna ya dauki annabi Musa annabi Musa yana yaro karami ya kama masa gemu ya girgiza wasu suka ce sai da ya fitsari ma da ya ji girgizan girgiza ta kai girgiza ya ce duk wannan ba yaro ba ne wannan irin girgiza da aka yi a ce yaro ya wannan abu ya ce wallahi ba zai yi ba wannan shine yaron nan da ake jira zai zo ya illanta ni shine wannan na ga kawai ba da umarni ya ce kawai abin da za a kashe yaron nan wannan shine ma yaron da ake jin tsoro tuntuni matar firawuna ta zo ta ce a'a wannan yaro ne ma za la tiflan har yanzu ya ce tifl ke kin ji yadda na ji ya ce to haka ne a gwada shi za ka gane yaro ne a ɗauko faranti aka sa zinariya ciki wannan faranti garwashin wuta ciki annabi musa yana gani a ba annabawa tun suna ƙanana wayo gare su ya kone fi wajen zinariya shi allah ya kaɗa hannunsa ya sa shi aka sa mala'ika ya kauda mai ya ɗauki wuta saboda kada a nuna wannan abu cewa dai yaron ne amma ya zo ya ɗau wuta ya kai ya sa a bakin shi har aka ce wutan nan ta taba bakin shi kuma ba su tunanin to ya yayi rike wutan har ya kai baki duk bai ji komi ba ba wata hikima cikin abu amma sai Allah ya batar da basirar su shi yasa ake cewa idan mutum kawai idan ya zama na yana kafirci to bai da basira sabo kanshi yana batar da kwakwalwa idan mutum yana zunubi to zunubi yana toshe kwakwalwa shine wancan littafin da muka yi wani lokacin da muka yi wancan nurul wannan menene ma sunan shi nuru takawa ko yi magana illan illan abun nan illan sabo idan mutum yana zunubi sai ya dolance bai ma sani ba kamar yadda kuma cikin ramadan muka yi karatu cewa idan mutum yana da zuciya wasakka manufarsa mai kyau ce to sai a sa mai wannan rigai a fili mutane na ganin shi da wannan rigan sai ga ana ta darajanta shi ana ta dar to zuciyar shi wankakka ce to sai a sa mai irin wannan rigai mai kyau mutane su ta kallon shi da wannan riga idan mutum zuciyar shi bata da kyau sai a sa mai wata riga mai muni shi kuma bai ganin rigan amma mutane na kallon shi da wannan rigan duk inda ya sai mutane su tsane shi sai ce shi bai san abin da yake ma mutane suka tsane shi ba ya fito ko saboda haka wannan abun nan ne to kaga ai kaga yadda Allah yake son abun nan dinsa kamar da yadda za ku ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yake magana yana cewa idza ja al ajalu tahayya as sabab duk wani abu da Allah ya so ya aikata sai ya shirya mai sababi ba wai dan Allah ba zai yi abu ba sai da sababin a'a yana koya mana tsarin yadda zamu bi abubuwa ne kawai amma in ba haka ba duk sai an yi wannan dabaran ko duk sai an yi waɗannan abubuwan sannan a ce a bar annabi Musa ya rayu ko a bashe wani ba wani abu da ba abin da ya gagare Allah tabaraka wa ta'ala amma na koya mana tsari na wasu abubuwa da ake yi sai a yi su da asbab da abin nan din su ya to ko kamar kaga sai a toshe mutum tunani shi kuma ba zai tunanin wannan abin nan din ba da haka su ga ruwa ya fito ta tanda a cikin wuta ruwa ya bullo ya fito to abun nan ne shi fa mutum idan yana kallon abubuwa na ayoyi kawai na Allah tabaraka wa ta'ala zai ga abubuwan ban mamaki ba su da iyaka kawai sai sa za a zo a abun nan da cikin suratul a ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban idan ka tsaya ka kalli abubuwa da yawa babu wata ni'ima ta ubangiji da zaka gani face sai ta kara ma wa fi kulli shay'in aya dullu ala anna al-maula azza wa jalla wahid komi ka kalla akwai ayoyi wanda suke nuna Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai ne wanda ya zauna kauye ya sani mu mun gani ya ce zaka gani dan ya ce sharaf amma fa ita ce itace wuta kuma malamin yaya idan ka je ka ɗebo ganyen ganyen da ya bushe ka samu abin nan soshiya ko ka ɗauki wani karmami mai abin nan ba ka murza ka murza ka murza ka haɗa su sai wuta ta kama kuma gashi kuma inda ka ciro shi kuma ita ce ya ce ɗanya sharaf ma wuta ce a jiki ya kaga wannan wannan wannan alhaji ali ya ka gani wannan duk an san wannan ka je daji kawai a sa abin nan ba da an je ana sa ai wani abu aka ce ai yanzu nan ba sai a nemi ita ce an santa ana zuwa aka ɗebo ganyen nan da ya buɗe aka zo aka yi ta murza shi aka yi haɗa shi abin nan sai wuta ta kama kuma kuma shi ta ce ita kuma danya na tumfafiya ai banda tumfafiya ma akwai ta musamman ma ba sai tumfafiya ba ta cikin gida akwai ta adaji ita falwuta itaciya ce ta musamman ma ba tumfafiya ba banda tumfafiya akwai itaciya ta musamman cikin daji ni na san itaciya idan yanzu ban sani ba ko zan iya gane ta yin na gani amma na san ta sosai itaciya ce tana rasa sosai manya-manyan itaciya babba amma an kaɗai bauta ka zo ka abin da ba za sun zama wuta to abin da za ka kalla ka kalli ta sha ruwa ta itacen koriya ɗanya sharaf in ganyen ta ya bushe ya zama wuta so wannan abubuwan kawai abin da mutum zai ƙara kallo ya ƙara gane cewa Allah ta bara ko ta mai abin da ya gada to dutse ba kalli dutse da dutse shi kuma shi ma ana neman wasu aka ɗauka aka kafsa shi ba za ga wutan na fitowa ba sai sa aka aka yi magana abin nan mafa asar na bihi na ƙan aka yi magana yadda dawakai suke tafiya na yaƙi suna taka duwatsu na ganin wutan nan na kyauta da kofatan su ma in sun taka kofatan su kuma wuta ta kyasta su waɗannan nan a nuna ikon Allah ta baraka wa ta'ala sun haka nan yanzu za a nuna masu cewa ga ikon Allah ga wuta ta fito ta cikin tanda cikin abin nan ba inda ake toya waina wuta ruwa ya fito kuma daga cikin ƙarƙashin wuta kuma gashi nan kun abin nan ba attanno وقال عايشين وقال ابن عباس رضي الله عنهما التنور وجه العرض يتي التنور كوي فسكا كساني قوتينا قيل له إذا رأيت الماء أكتي إدنك قروا على وجه الأرض يافتو دورا كسا ونن فاركب أنت ومن معك توكا هو ننجرين دكيدا وندكي تعردك والعرب تسمى أي وجه الأرض تنور العرض su larabawa sukan ce ma fuskan ƙasa ko ina ne balalin inda ba komi su ce mai kannurul arz fuskan ƙasa kenan waqtaraba alwa'dul haqq ana nan ko wannan alƙawari na gaskiya ya matso komi yazo waja amrullahi al'amarin Allah yazo na halaka waɗannan mutane wa farat tanuru aka ga ruwa ya fito ta inda aka bada labarin nan wa fataha Allahu abwaaba as-samaa bima'in munhamir Allah ta baraka wa ta'ala ya bude dukkan kofofin sama ka zo ko ta ina sama zubo ruwa kawai ruwa ya dinga zubowa ta sama kamar da bakin kwariya ko ta ina ba tsayawa ba aka dinga ruwa wa fajjara al ardu uyunan sannan ba haka ne ita ma kasa ka ce ke ma kasa fito da ruwan da ke cikin ki dan haka sama ruwa kasa ruwa ko ta ina ruwa na tafasowa ko ta ina da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala aka dinga zubar da ruwa a sama aka dinga ku auna fa yanzu wani lokaci ko kana cikin ɗaki malam irin ruwan daren nan idan aka yi wani ruwa kaji yana zuba sai ka ji tsoro ka ce kai wannan ruwa anya kada fa ya zo abin nan fa ya zama wani abu ne daban sai ka ji ruwan nan ya yi abu nan sanan hankalin kai kwata to ya wancan lokacin sama ruwa ƙasa ruwa ko ta ina ruwa aka dinga abin nan ba ba wanda kuma zai tsallaka sai wanda Allah ya so wasa idan nuhu ay wal mu'minuna ila safina annabi nuhu da sauran mu'mine suka hau jirgi kamar yadda Allah ya ba su umarni wa ma hu min kullin zawjayn ithnayn wa dakhalu fiha kowane mutane aka ce a dauki bibiyu haka aka dinga diban mutane bibiyu bibiyu mata da miji bibiyu bibiyu mata da miji kowane jinsi na halitta dauki biyu kaga wannan ya nuna jirgin yana da girma saboda halittar da aka dauka Allah kada ya sai su amma dai an kwashi mutane ciki kowane min kullin zawjayn ithnayn wa dakhalu fiha qala lahum nuhun annabi nuhu shi kuma ya gaya masa ce irkabu fiha bismillah majariha mursaha ku shiga cikin wannan ruwa wannan kwale kai jirgin nan ku shiga ku ambaci sunan Allah ku ce kun shiga wannan jirgi da sunan Allah tabaaraka wa ta'ala wanda shi zai gudanar da jirgin nan kuma shi zai tsaida ta inda aka so wannan shi yasa ake so malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan suka ce idan ka zo hawa abun hawa aka ce lari sakhkhara lana hana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wani suka ce a abin da yake da burki wanda yana da abun nan ba to wannan shine za a yi ma za a yi ma abun nan amma abin da bai da burki wanda baya da abun nan ba to sai da ce subhanallazi sakara wannan ba bismillah majari wanda bai da burki kawai tafiya yake haka nan wanda yake da burki wanda yake da burki to sace subhanallazi sakara lana hada wannan shine bayan Allah zaka ga wani yace in ya hawa abun hawan shi ga bai tafi daidai bai yace hawaye bai karatu ba kuma muna hawa ba karatun nan sai dai Allah ya tsafar wani lokacin kawo sai ka kai inda zaka ma ka tsaya gara ma in mutun ya ga zai bar gari amma tafiya ta cikin gari yawanci mutum daga nan kawai ɗau mota zai je can ya je daga can ya dawo can ya je daga can ya dawo can galibi karatun nan to ban dai san koko ba a wani wata rana ba ma yin karatun nan wani ma ko tafiya zai can wani aka ce bai Allah ya sa dawo lafiya sai ce nan nan fa za ni to don na ba ka bane to nan nan ke da nan nan ne ku diba fa je nan mun tashi karatu fa mun tashi tsaf Allah da ikon shi sai na rungumi wannan abun wannan abun abun maganan nan kuma shi abun da yasa nake runguma shi na gaji da sai maso ne a kai shi a sa taji to kull wata ran sai an zo ne ku ji bururun baya yi to ni ko inni ne insha Allah kullu sai na sa cajin nan in na sa mare na kawai bari kullun an tashi kawai da na tashi in tafi da shi office in na tashi da shi in sa ni ne zan sa caji domin wayoyin da ake sa wannan da ba ni ke cajin su ba wata rana sai kun sha mamaki to amma ni sai in tafi da su ma gida ina da jakata yanzu ba sa ciki da naje duwa da na duba ba ta ji mata taji duwa da na duba ba ta ji mata in na zo ofis da rana in dudduba duwa da na ga ba ji mata taji in ba ka ba sai a samu matsala kawai wata rana sun zo sai ga babu caji babu caji a ciki to jiya shi akwai ɗalibi na yaro na ne wannan shi tuntuni tuntuni matan sazan ba su da wayo shi yaro na ne shi ke man hidima yawanci da abubuwa yana so a sai man ko wani abu in sallah sai ma shi nake aike Kano ya so mu abubuwan da nike so shi ke man hidima ina fita da abin nan ya ganni na rungumo shi kawai sai taso da gudu daga can wurin wancan dan dakin can kawai sai ya fadi ya banta ya sa su ba sai ya fadi ya fadin nan to yanzu yana asibiti kwanci da fadi wannan tirigiya bayan shi abin nan din shi ya bugu nan har sai da ta nemi Allah jaru na je ba samu waye shi ba saboda likitan na yi mana magana muka je yanzu dai yana wurin amma dai Allah ya sa da sauki an je an yi x-ray an yi abun nan bai tabo ba amma ya bugu ne a nan aka ce sai an sa wani abu an daura wurin tukuna zuwa awa arba'in da takwas to shi ne yake gaya mai keto a kaga yadda nake maganan nan cewa ba sai in Allah ya so fa za ka shigo markas ka fita to kaga shi jiya ya baro gida lafiya lau ya tuko bota ya zo nan awa Allah da ikon shi bai fitan mu yana nan yanzu can ya kwana sai muna wajen a wajen su mu da sura izgi muna da gasu ofisa nan muna wajen da a wajen sha biyu to kaga al'amarin Allah kenan dan Allah ba shi lafiya amma da sauki gaskiya alhamdulillah to amma dai mahallu shahid ne ka daina rena abu kana ganin an ce ma wai mutum zai je nan ya ce zai je nan ya ce nan nan nan kawo fa zaya wa ka ce Allah ya kiyaye ce a ah, ina zuwa yanzu yanzu nan nan nan nan ne kawo zan je in dawo a dai mu daina yin wannan ba wani nan nan kawai duk inda za ka an ce maka ambaci sunan Allah ne in zaka fita ka ambaci sunan Allah in ka shigo ka ambaci sunan Allah ba maganan nan nan nan na'am to sosai to so nawa aka yi ma ai ba ma ni a nan unguwar sarki da ma naga wani kafin ai wannan karafunan wata mata ta zo irin masu sa siket din nan matsatse sai da ta daga kafarta ta taka abun nan din wannan abun kafin ai wannan karafunan ta daga kafarta ta sa kan wannan abun sai kawai kafar ta zamo tana zamowa ta baya sai ta faɗi ta baya wata mota ta zo wucewa da gudu kawai ta ba ta fawo shikenan a nan unguwar sarki nan wurin wajen kafin ka kai gadan nan nan wurin ta zo ta daga kafa ta tsallako titin ma daga kafa sai za ta hau kawai kamar ta wuce da sai zai kafa kawai abin nan kawai sai ta dawo baya tana dawowa baya motar nan kauta iso sai bawo cike nan an gama kuma nan na baku labari ba abuja wata mata fa waya ta yi ta zo tana waya motar nan kauta kwace da ta kwace mata ta samu wasu ma'aikata wanda ake ɗauka su da motocin ofis din su a kai su ofis magidanta su shida suna tsaye a cikin wannan irin wajen bus stop ɗin da ake ɗauka su malam ta wuce da su gaba ɗaya mutum shidan nan ba wanda ya motsa ita kuma motar ta wuce da ita ta je ta samu wannan dakali dakalin tan mazgai ƴaƴanta guda uku kuma za ta kai su makaranta su ma suka yi watsal gaba ɗaya suka wuce ita ma ta wuce can ta wuntsile ita ma gaba ɗaya babu cikin minti biyar don an gama kalli nan gidan nan wurin kaɗai na wata magidanta shida dukkansu kowa da matan shi da yara gaba ɗaya an wuce da su ai babu wasa shi sa wani lokaci wani abin an ce a yi kawai ka tsare shi kawai kai kakkace kare na abu kuma yanzu nan muna magana annabi nuhu ne an ce annabi koko ɗan shi shi annabi nuhu aka ce shi abdun ne shakur aka yi mana karatu yanzu nan yau kowa da zai fito daga gida da ya sa takalmi ya ce alhamdulillah wanda suka ce su daga hannun gani ɗan borno na Ka ga nawa muka samu girga mana ka gani guda nawa ka kalli kuma yawan mu Hadda mata kalle su can sun yi zubun zubun yau ga ba macen ma mace ta daga hannu cikin mata wadda ta san ta nan wannan ragon ta ce alhamdulillah yau ta daga hannu daga nan gani to nasu bai fi na kowa haɗari ba mata kalmi ta zago da abuwa ɗan tsiri kamar yatsa kuma yi ta zaki suna tafiya to amma ba ku ce ba to wannan shi ne abin da muke so mu rika tuna wa kanmu na gaya muku karatun nan ba ma sai ya tsallaka mutum ma da muke mu tsare mu kiyaye mu abin nan ba ka saba ma kanka duk motsin da ka yi da abin nan ba ka sa kaya ka sa takalmi shi takalmi ma ba kullum kasa kana jin kafafunka sun daidaito a ciki aka ce sai ka ce alhamdulillah da ba mai dama kafan ka ta zama kofato ba ko tako ko dungu kasa takalmin ka ji daidai daram kuma kasa kana tafiya bai kwabewa samu wata halitta ka sa mata takalmin ka ko za ta iya tafiya da shi da tasa da ya kwabe da tasa da ta kasa za ta iya tafiya da shi ba amma mu aka yi mana tsarin kafar da ba za mu tafi haka in muka sa takalmin sai mu makale shi jikin kafan mu ta tafiya da shi har da gudu an barno ya ka gani kana ganin zaka sa marago takalmi ya gudu to ba zai yiwu ba sai in ka gwada to sai ka ce da ka sa ka ce alhamdulillah anan makaranta cikin uddatu sabirin aka ce wani ana ba shi labari aka ce wani yayi sabuwar riga kawai ya ce alhamdulillah sai aka ce an gafarta mai sai shi kuma ya ce shi koyo ba zai koma gida ba sai ya je ya nemi kuɗi ya sai sabuwar riga shi ma ya ce alhamdulillah idan ya samu wannan abu nan kun ji su yadda suke kuma bai koma gida ba sai da ya je sai riga ya sa ya ce alhamdulillah shi kawai ba rigar ce ta damai ba ya ce alhamdulillah saboda ya sa sabo saboda a bashi wannan irin ladan da ya samu an ce wancan ya sa sabo ya ce alhamdulillah an ce an gafarta mai zunuban shi gaba daya sai ce shi ma bari ya je sai sabon ya sa saboda ya ce alhamdulillah a gafarta mai zunuban shi gaba daya to ya kaje ganin mu mu da muke ba za kayan muna kuka ma'anawi ko mu za kukan muna kuka muna ta kaza kaza ba a yi mana ba ba a yi mana kaza ba ba a yi mana kaza ba muna ta sa kaya muna ta cin arziki muna shan komi ga ruwan sha ga arziki ga abin nan abdullahi ɗan umar an ce duk sanda aka ga ya sha ruwa sai kawai fashe da kuka in ya sha ruwa mai sanyi ya ji sanyi ji daɗin sanyin ruwan nan zai wace da kuka ya ta yi ya ta kuka aka tambaye shi ya abbas duk sanda ka sha ruwa kawai sai ka fashe da kuka ya ce wallahi duk sanda ya sha ruwa sai ya tuna da lahira da yan wuta wa hila bainahum wa baina ma yashtahun su yan wuta ranar lahira duk abin da aka san suna so in an ga za su so sai an hana su idan kaga dai mutum ya sha rana ba ruwa yake nema ba to ba za ba su ruwa ba to su ba rana ba wuta suka sha azaba da aka in an sha zafin wuta an sha masifar wuta za su so ruwa ne to ba za ba su ruwa ba to shi ne shi sai ya tuna in ya sha ruwan sanyi sai ya tuno da cewa kai wannan rana ce mutum ya sha yanzu ya sha ruwan sanyi ya kadi wata rana malam sani ya ce ajiyar aka kawo malam sani ya sha an sha rana yanzu kuma ya sha bacci ehem to ne ka tashi eh yanzu ban son kai bacci ne yanzu to aka na ce in ka sha rana ka samu wani abu mai dan abun nan sanyi da dan daɗi daɗi ka sha ya kake ji na faɗi wani abu malam sani ya ce bai taɓa ji shan shi ba ko aka je wata ta ce to abin da za a yi bari a ji a so a so shi a sa ya sanyi a ba malam sani ya gwada da ka gwada ya ka ji <laughs> ya ji wani su wala sani a sau abun da zai gwada tun da ya ce bai taɓa shan shi bugu da sau a sau ya gwada ya kurɓa ya ji aka kawo aka ce ba na sani kurɓi yi ba gai fuskar shi mara ranar balle ga yadda yi a lokacin da ya kurɓa ba ala mutu bai ta roba na ko za a sake ba za a sake ba a kata wadanda ka kawo gwada sake wa bi za a yi da kata a ta ko za a sake a ga yadda za ka yi ba za a sake ba eh. Hmm. Ah. nan da azumi ba na gaya ma ba wata da ta ce ta za ta cinye kaji guda goma da azumi nan muka kara zuwa aka kara yin munakasha ta ce duk wanda zai gwada ya kawo kaji goma na ce da zan gwada na ce kai gara mu sai diesel wannan tun da na ga mai cinye biyu dai ko ban ganta ba na ji mai cinye biyu tashi ɗaya wo yanzu kai mai biyun nan illa da sun zama shida ma za ta iya to wannan aka ce goma aka kawo goma ta ce in dai da yaji sai da ta ƙara gaya masu nan nan muka zo nan lokaci kawai tsura ya zuwa ne ya ce ko za ku gada ne suka ce mala wannan da ina gari alamar ƙa'ira ta ji da gaske take ta zauna ba ce wanda zai gwada walla ya gwada in dai za ku haɗo man goman nan su soyu da yaji ta ce kai banda ma da yajin ku haɗo mata da katan ɗaya na faro ta ce zan zuje su duka gaba ɗaya na ce ta ce a gwada na ce kai ba za a gwada ba gara masu sai dizel alajari dare ce kai ku gwada daga kudin kwana nawa da muke samu za ta kaji goma da faro da yaji yaji da za a sa su gudu ne kawo roba guda na irin wannan kama ka kawo wallahi ta ce in dai za ku gwada ku gwada yau ce za a gaya mata ran za a kawo su kuma a sha aiki to ya shi ne fa nima nike tsoro ta ce tsaf na? ta oho kai kai kai da kai wani sun ce ba kowa ya ce wallahi ta ce malar zani? ni ina to mai buhulle mu to kaga wannan ta ce aka yi gardama ta ce buhulle mu za ta shanye ba sai ka ɗauka ba zai yi ba? alajayi ba buhulle mu fa mutum yi amarya kawai ta ce zan sha lemu In in baka kawo lebun na bai kare ta yi haka da kai saboda da ce zai sha lebu ka ce sauke shi to kawo lebu a gada buhu buhu guda buhu ya ce sha lebu tawa ya ce ya kawo a gwada kuma a nan wurin fa ana gardama cikin markatsin na fa akwai abubuwan ban mamaki don wani shi an yi an zo aka zo aka bani labari aka ce a kusa da gidansu kawai ya zo wajen mai shayi ya ga kwai kula-kula ya ce ka amma kwannan da a ce mutum zai sami kirit daya da sai dan taba wani ya ce mai kirit daya ka taba ya ce eh dan taba mana to kirit daya zai ishe ni ne ya ce kai sun ka ya ce kirit daya ce a gwada ya ce aiko yau za a gai ya ce yanzu sai ka za ka cinye kirit daya in kacin cinye shi ba za ka ya ce eh ba komi ya ce ya ce ya ce za a fasa mai kirit daya a bashi buredi kuma sun gume nan guda daya sannan ga katon kofin nan a cika mai ita da shayi a gani mutumin nan ya ce zuba mai mai shayi fasa mai kwandika ya ce shi kuma yana zuwa ya shiga ciki na ya cire rigar saman shi fito da dogon wando da singileti ya zo zauna bisa teburin mai shayi aka so ya kwai ya hada da biredin nan da kofin shayi malan sani haba malan ya kauda su ya ce a dan ƙara rabi rabin rabin kred a ƙara rabin kred din na ƙara zubowa ya ce a haɗo da shayi shi ma saboda ya ɗan abun nan ji ne gama cinyewa sai ya ce to yanzu na ɗan ji ko za a ƙaro ne zabutu ya ce ba hukaci ba za a ƙara ba ya ce kai ba hukaci wallahi ba za a ƙara ba za a ƙara ba ta shi ka tafi ka mutane wuri ha ya kace hamza an gano shi kowa ne ne ban ji ba wani ma shi ma a zuba shi ko a can cikin gari ehen shi ma a zuba shi tawon shi in ya fara zuwa eh mhm yi ma na taba sanin wani yake ta shi amma shi wannan shi ta shi shi saboda talauci ne ce amma yana kwasa aike ce shi bai taba koshi ba sai so daya shi ma da sallah wata ran da sallah ne ya samu wani wuri aka dinga auna mai abinci yana ci yana abin nan bai ce so shi alhamdulillah yau na koshi a rayuwata yau na koshi amma shi da bai taba koshi ba kai ma yanzu ga a zuba shi ko to a zuba shi ce <laughs> malali yake shi ma a zuba shi aka ce shi ma ya ce so ɗaya taba koshi ko na ban ji ba ba a gwada shi ko kai ma ka san shi kenan to kaji kaji malar sare shi na malali ba a gwada shi in ka gwada shi sai dai aljihun kai kare ya ce sau ɗaya taba ƙoshi wata rana na je gyara a can cikin gari aka ce a ko wani wani wani wani shi ma a can cikin tudun wanda yake shi in ya samu kuɗin shi dama zai ci nama in ya zo wajen mai nama tashin farko wannan wannan karfata ake fara yanke mai ce dan yanke min karfatan nan dan taba inji kaji malam sani wa irin gwada nan da zaka zo jan mai nama yanko ma guda ɗaya ka ɗan sa bakinka ka ji irin irin yadda nama yake shi da karfata yake gwaji na to ko za ka gwada wannan mai kaza goma nan ne Allah sani ka zo kawai gaba malam bashir bai dawo ba ya tafi zalla in ya dawo kawai a ce to malam bashir kawo gaso kaji goma rana alhamis ta zo ni ne zan ba da gudunmawar katon ɗin faro ni kawai shi zan bada sai a hada ga yaji wurin subulu subulu an so yaji daga subulu ita wannan mai cin kaji goma ce ta ce wallahi tallahi dai kusa kula so ku gada ku gada ta kuka ta ce ko da ji tsoro da ce kai ku da mu ɗauki kuɗin kaji goma yanzu gara mu zuba dizal kada mu gwada ta zo da gaske ta cinye su hawa ta ce mata ta yi ta zauna can ta ce wai ita ta yadda za ta so kaji goma da wannan abin ɗin amma fa in yi shaida idan ba ta cinye ba za ta biya ta kajinta ta ce gobe a yi ta ce ki kawo su gobe ki gani ita ji tsoro sai gobe ki zo su ki zo su a gaso su a kawo ki gani kuma in dai za a haɗu ta sharaɗinta da ita ta ce in dai za a haɗu mata da yaji to za a ga aiki da kuma katan ɗin faro to katan ɗin faro kaɗai maya mutum zai da shi wai haka yi muka gaso da wani irkabu fiha bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi in kuka duba tafsir na Sheikh Abubakar mamudu Gumi za ku ga yana cewa nan ne kadai a kiran hafs ake mata yamala idan an zo abun nan ba in ka zo karantawa dole sai ka kalli yadda malamai suka karanta kaga inda karanta za ka sai ka ce bismillah majraha wa mursaha to amma sai aka yi mata wata alama yace nan ne a kira'an hafs ake mata yamala in an zo ga ta ga abun nan amma sai a juya karatu sai a ce majareha ta ce wa mursaha kuma ba a ce wa mursiha ba ya kai yi mata abin nan ba yan ka duba radu azhar za ku yi sharhin bayani sosai a kan wannan magana na fata Allah ya rika shi ya yi bayanin waɗannan abubuwa sosai hankali abin nan mutum ya rika gani abin nan dinsu kaga kuma yadda aka dunkule aka ce nan ne kaɗai wurin inda gashi nan a ce ta hafi amma da ka koma sai da ka koma kai kira abin nan ba a juya mace ya ka ta na eh to shi ne aiko aiko mutane aka suke yi malama mutu kana ganin wani zai je a jikin kasa da yake koyo kuma ya zo a yi takardaba da shi har ya ya ji manyan malaman masu yi kuskure to kaga ne ya za ka yi garan qur'ani da talakki ake yi dole ne in kana so dai ka kwatanta karanta qur'ani ka kwatanta daidai to ya zama ka taba zama gaban wani malami wanda ya iya kana yi a gaban shi yayi ka gani ka yi yaji wannan dole ne ba wai mutum kawai zai yanda ya gana ma ko ka iya baki ko ka iya abu akwai inda ba yadda za a yi kai shi daidai kai dole ma ta'abbudan a bautan shi shi yadda ake so a shi shi ne ka same shi bi ka ji shi a wurin wani ka ga wani mai yin shi kuma ya ganka kai ma mai yin dole ne a ƙwararri sai an yi haka in ko mutum mai haka ba zai kurakurai da yawa kuma bai yi bautar shi da aka ce a yi ba bai yi mai biyayyar da aka ce a yi ba dole ne mutum komai abin nan ɗinsa mutum zai karatun ƙur'ani ya zama ka taɓa ji a gaban wani malami wanda ya iya kana ji yana karantawa kana kallon shi shi ma ya saurare ka ka karanta kuma kana gani yana ganin ka kana yi kai ma kana ganin shi yana yi na? ehe ehe ku ka gani a ka ga gama nabi sallallahu alaihi wasallam innaka latulqa alquran min ladun hakimin alim ana samu kai ma kana ji ne an dauko an aiko an gaya ma magana Allah ce an aiko Jibril ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Jibril nan ya nuna ya karanta ma annabi lokacin azumi ya zo su karanta tare har sai an sauka tun daga farko a ƙarshen rayuwarsa ya zo ya karanta su biyu suka sauke sai aka ce wannan ke nuna ajalin manzo Allah ma ya zo dan kowace shekara so ɗaya suke kowace shekara so ɗaya suke wannan shekara ta ƙarshe an zo an yi so biyu wannan ke nuna sanar da ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka muna ba da shawara kowa ya neme yadda zai yi in mutum bai yi wadatar ba wani abun kunya ba ne babu wani abu abun kunya yau shine baka yi qur'ani ba amma ba abun kunya ba ne a ganka kana koyon shi a kowane bangare ko ta ina ka faro kuma Ƙur'ani bai da wani ga bai da ƙasa bai da abun nan inda ka iya kawai shine mai sauki amma duk inda baka iya ba sunan shi abun nan ne ya dage ya mace ka je maka kawai kana zuwa maka ana zuwa ka zanar da kuwa nuri aka ce shike nan wannan halka ce karatun ƙur'ani za a yi ba ku tsallaka koyi na fatiha za a fara muku ku yi fatiha mu ji to wani ba ba ya ce fatiha ce za a koya mana to zauna kakka yi bari ka karanta ka ji ana karanta wanne karanta ce ba haka bane wanne karanta ce ba haka bane kai ko ka ki karanta wai za ka ji cewa ashe abin da kake faɗi da yawa ba haka bane kai ina su abin nan ba kuma ita ce babban abun nan an ce za a koya wa mutane ita za a fara daddakewa ma a tabbatar domin ita ce sallah fa ba za ta yi ba sai da ita in an yi ta ba ta yi ba matsala ce har in ka bar aya daya aya biyu aka ce daga nan ma aya uku sai ma ka yi sujada saboda barin su to balle duka ina to dai mu ba wannan ko Umar inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai najal mu'minuna jami'uhum inda ma sa'idu safina mu'minai gaba ɗayan su sun tsira lokacin da suka hau wannan jirgi wa waqahum Allahu sharra zalika tufan Allah ya kare su daga sharrin wannan tufan wa gharqa al-kafiruna safirun kafirai suko masu irgili suko suka halaka gaba ɗaya wannan yana nan cikin nisa'ul anbiya bi ikhtisarin qala ta'ala fatahna abwaba samai bima'in munhamir Allah ya ce muka bude kofofin sama a wannan lokaci da aka zo aka bude kofofin sama da ruwa wanda yake mai kwarara ruwa ya dinga kwararowa wa fajjarna al-arda uyunan kasa kuma muka bubbugo da idanun ruwa ko ta ina faltaqal ma ruwan ya haɗe na sama sama ruwa kasa ruwa ga ruwa daga sama ga ruwa ya fito da ƙasa suka haɗe gaba ɗaya. ala amrin a kan akan wani al'amari da aka riga aka tsara yadda ake so yadda ake so an tsara wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur shi kuma nuhu alaihi salatu wassalam muka ɗauke shi akan ma'abocin alluna wannan jirgin kamar yadda kuka ji jiya planki wannan planki planki planki sune alwa aka yi jirgin ruwan wadusur da kusoshi kuma lokacin ba ce kusa inci kaza inci kaza ba duk ba ruwanmu amma dai katakon ba a san inci kaza ba inci kaza kusa ba mu san inci kaza ba amma dai an san yayi shi da katako wanda suke flanki ne flak masu faɗi masu wannan abin da kuka faɗi jiya ko shine na one by twelve shine kafcecen nan ko mai faɗi to shi shi da shi aka yi su ne za ta alwa wanda yake wadda surin da kusoshi kuma kusoshi ne mu san mun san dai kowace za a sa ta je da inda ya kabata ne tunda in masu aiki suka zo irin wannan za su ce za a yi aiki kaza za su ce za a sai kusa inci kaza za a sai kusa inci kaza za a sai kusa inci ko ina daidai gargwadon abin da suke bukata karfin da suke bukata wurin da kaurin katakon da karfin da za a sa da nauyin da za a sa ma wurin ina jin dishe ke tantance irin kusoshin da ya kamata ma a lallabta ma wurin su ma to wannan dai aikin su ne tajridi ayunina kuma jirgin nan yana tafiya da idanunmu Allah na kallo jirgina ta tafiya har zuwa inda ake so wannan jaza'an liman kana kufirin wannan kufir kufira wannan sakamako ne ai liman kana kufir ga duk wanda ya kafirta sakamakon wanda ya kafirta ko shin wahala tun a duniya ma kafin a je lahira wantasara tufan al-iman ala tughyan al-kufr aka zo aka zo wannan ruwa na tufan aka taimaki imani akan ketare iyaka na kafirci aka zo ga imani ya daukaka da kafirci kuma ya kaskanta wanda suka yi kafirci sun ga mummunan abu wanda suka yi imani sun ga kyakkyawan sakamako wartafa'at as-safina fawqa al-ma aka daga wannan jirgin ruwa gashi na ana gani saman ruwa wa 'ala mawju wa ghatta al-ardh igiyar ruwa gaba ɗaya taguwar ruwa suka taso suka haudu suka rufe ƙasa gaba ɗaya wa gharqat imra'atu nuhu matan nuhu ita ma ta halaka cikin wannan al'amari Sun tarakkaba almu'minun ay lam tarkab ay ma ita ba ta hau jirgin nan tare da mu'minai ba fi safina zannat anna hayan yamna'uha min alma' ta ɗauka cewa ɗakin ta in ta shiga ruwa zai tsaye ruwa dan ta kulle sai abun nan waya hamiha min haziri zai hana mata ruwa ya kararo ya malalo walakin la asma al min amri rannan ba wanda zai samu katanga daga al'amarin Allah sai dai wanda Allah ya so sai wanda ya shiga wannan jirgi amma nuhun alaihi salam fa hina rakiba safina amma nuhu shi ko lokacin da ya hau wannan jirgi wa dakhala fiha al-mu'minina wa ahlihi ya shigar da muminai cikin wannan jirgi da iyalansa kama umara kamar yadda aka umarce shi ra'a ibnahu kan'an sai annabi nuhu ya ga ɗansa kan'an shi kuma ga ya can a gefe ya kira shi hijatin kharijis safina a wani bangare can wajen jirgin bai shiga ba wannan gaskiya yana nuna jirgin ne yana da girma tunda kaga har wata nahiya ce a gefe can ya koma can gefe shi bai shigo cikin jirgin ba wannan ya nuna kaga jirgin ya tara abubuwa da yawa ta yadda ba dole a fahimci kowa na ci amma da shi ya koma gefe can kaga yana gefen jirgin dole aka tsinkayo cewa bai ciki inda abun ba gefen sai a ɗauka ma yana ciki ai saboda shi yana nuna yana tare da baban shi ashe a zuci ba sa tare aka ya koma can cifi azulin aka ce can gefe daban ya koma ya koma gefen shi daban ai wa bi maqrabatin minha haythu yasma'u nida kuma kusa kusa yake yana jin magana yana jin kira in an kira shi saboda haka shikenan wato lam yara imra'atahu bai gama matarsa ba ya isa min salamatiha shi sai dai bai tsammani ita kam dama an san halin ta tunda tana ma gaya mai izgili zanna nuhun annaha hiya almustasnat wahdaha ya dauka ita ce wanda aka togace cewa illa wato wannan eh, menene ko na illa imra'ataka ba innaha kanat min al wannan idan illa imra'ataka kai zaka shiga cikin jirgin nan wa ahlaka da kai da iyalanka illa ra'ataka wannan ita innaha musibaha ma asaba ko kuma wancan wancan cikin lot ne ko takan wannan to dai wannan dai matan shi ya riga ya yi tsammani ita dama za ta halaka tunda ai ga ma jiya da muka yi magana ba ma izgili take mashi ba ma tana cewa gashi nan yanzu tana har ma ta ta ya haukace kace tana ganin ba ya haukace ba shi da lafiya abun nan ne ko yanzu kuma ana yin haka da za ka zo ka fara addini sosai ha ba malam ba abin da ba mu gani wannan wurin lokacin da mata suka zo wata rana suka ba da sadakan zinariyarsu malam wasu suka ce ruwa ake badawa a sha a duk wanda ya fara shan ruwan nan haba malam sai ya dinga sadaka bai masa abin da zai dauko duk abin da ke gidan shi ma ya bada sadaka saboda ruwan da ake sha ko mutum ya kurdu ruwa nan ko ko zo sai ya <laughs> yi zo kira suke bada sadaka ya bada kayan su to kai ma in ka ci gaba da da in ba sa ba sai matan su zo su kai karar ka su ce gaskiya yanzu duk abin da ka mallaka kaiwa ake ni ma ba inda za ka yi karata ne an ziga su an ziga za ka ce da abin da na zamu kawai markaz ne ba su da gida ba su da wurin zama yanzu yau za ka ce da wuce to o daga nan kowa ya kama gaban shi ba shi ce da wuce ba gida ba shi ce kowa ya kama inda zai duba mutane wani wata rana haka aka zo kawai matan nan ta dinga rigima ta dinga rigima wai gidan shi gidan fa ba wani abu aka yi mai ba cikin 'ya'yan shi sai wani ya ga wurin akwai fili ɗayan gidan ya ga cewa kawai to a bashi izini shi yana so ya zuba kajiya ciki ya sa babu waya ya sa kajiya cikin gidan ita kuma ta ji ba ta nan ma ta ji a taka ce ai shi nan an bashi ya sa kajiya gida a ba ta zo ta dinga kuka ta ce ya za a ya bata mata gida ita ya ba a yi a can gidan ba kuma can gidan ba fili irin wannan kawai sai ta ce to yanzu saboda Allah ita ne za ka bata wata gida yanzu ran da ka mutu ita ina za su zauna su zaman makoki wala ka tace ta ce yanzu ran da shi mai gidan ya mutu ita a ina za ta zauna ta zaman makoki yanzu ba gida an ba ta mata gida ba wurin ba zaman ba wurin zaman makoki ran da ya mutu wata tafi ta je ta ce to wallahi tun da aka bata wannan sai dai a sai mata wani a Abuja wallahi dole ta zama tana da gida ita ma in ran da ya mutu a ina za ta zaman makoki da haka masu maki a za su gasu a ce wallahi tallahi markasin nan yanzu ma sai su ce ba ta la hudu ba ta la hudu ce idan ta hudu su ce markas wallahi duk wanda ake wa markas su bai wasu to ba ta la hudu da markas to yanzu ce komi aka samu markas komi aka samu markas to ran da ba da wa ho wani gare gaban ya kama gaban shi to haka za ka gani to in ko abin ya matsa mata za su baka da hankali ana nana tafiya ce ai kai baka da tunani an gaya ma yadda za a yi ka yanzu kai kai irin yadda umar ya yi ku kallifa umar dan khattab gona yake da ita wadda tafi gonan tafi kowace gona a dukiyar da suka mallaka kuma gashi da 'ya'ya da yawa gashi da iyali duk ya fi mu nan iyali amma da aka zo kawai wata rana ya rasa sallah kawai ya je dawo ya an yi sallah ya ce wato ya je ziyara wannan gonan da yake so sannan ya zo ya rasa sallah kawai sai ya sadaukar da ita ya ce wallahi gonar da ya bada ta sadaka kuma 'ya'yan ba wanda ya mai zanga-zanga wallahi ba wanda ya mai zanga-zanga shi nan sai ɗan shi shi kuma da ya ga haka ya ce to shi in ya rasa kabbara harama ma tun da baban shiga abin da ya shi duk sanda aka yi kabbara harama yana waje to sai ya fita ya ce yau ba abin da za a yi sai ta bayi yanzu kai mutum yana da fili akan alaƙilun nan aka ce ya ɗauke shi ya ba musulunci ya ce kawai yau ya sadaukar da filin nan saboda a addini ko kowai saboda ya yi wani abu shi ya tuba wurin Allah ya bada yawa da wurin nan ina tabbatar ma dangin shi sai sun taru an nemo masu rukuya sun mai rukuya ce ma ya hauka ce kawai ce wallahi sai mai rukuya ce na baka da hankali baka da tunani addini duk addini shi duka za a dauka ba wannan to mutane ne duk yawancin su ƴaƴan kabilu ne <laughs> su waɗanda ba da buga da Allah a ɗawa wani abu mai kyau a ba Allah a ɗawa wani abu mai daraja a ce a yi saboda Allah ba za su yi ba ta sa aka koya mu mutum tun da shi ɗan ƙabilu ne idan ma aka ce mutum ya baban shi sadaka sai ya nemo ƙuli ya ce kawai a sai ƙuli-ƙuli wai kucan mi kuke ba da Allah gyaɗa ko yawwa za a nemo motsin gemu ku ba ta ma zama ƙulin ba tare da ka gaya mana gaskiya su wajen ka kaji abin da suke ba da gyaɗa ta nemo motsin gemu mutum ya ce bari ya sai motsin gemu ko ba motsin gemu ba amaro ita ko mai so wanda aka soya da gishiri da yaji ai ita ce motsin gemu ita ce amaro yau waje duk ita ce mun su sun zanta amaro ake ce mata wannan motsin gemu dole sai mai gemu ke cinta amaro sunanta an motsi an su wanda wala <laughs> zo baka samu ko da sana ce mata amaro ba amaro sunanta nan kawai zuba da zuwa aljihu za a primary da zuba aljihu ta malam da mutanen da yi mutanen kirki wato a primary ni na tuna sosai a primary lokacin man in ka je baka da kuɗi ba yadda za a yi a fito break a ce kai baka ci komi ba kana zuwa wajen mai amaran nan mai kuɗi na miƙa tana bashi mai kuɗi na miƙa tana bashi in kai tsaye sai ta ce kai ma wato ita ɗebo ko ita ce kawo aljihunka ita zuba ma aljihu kai ma kai ma kai ma ka ci amma yau ai zumbuli zumbuli duk ya zagaye duniya zumbuli kakan marowata ce ce ba fa zumbulin oh, to ba dai ba mun san zumbuli ba a ce zumbuli mutane duka zumbuloli ne ko ko ƴaƴan ƴaƴan jijjikokin kabilu ne suka yawa yanzu a duniya ƴaƴan kabilu suka yawa ba sa son su ba da abu mai kyau ba sa son su abun nan ma amma da can eh mutum baban shi wani a ce ya mutu baban shi shi yana ciki baban shi ya mutu amma yanzu ya samu kuɗi ya rasa yadda zai da kuɗi ma bai ma san iya abin da ya mallaka ba a ce ya ma baban shi sadaka sai kawai sai ya nemo kuli ko ya nemo kosai da safe ko waina ko gyaɗa amaro ya taraba yara ya ce wai ai baban shi adda kaga wannan ina ya kaga wannan wannan baba yadda wannan daki wannan da ba shi da albarka daga abu da yawa sai amaro sai mutum gemu irin kabilu amma in ka samu ƴaƴa irin su habilu ha ba malam an gama sai sun yi abin kullum ma ka suke ji suna jin ma abin da suka yi ma a matsayin abin da kai masu na kyautata har yanzu bai ba su yi su yi su yi su kara su yi su kara su maimaita su ce babansu kullum su ɗauko kaza su ce babansu kullum su ɗauko su ce sun yi ma mahaifansu ba kuli a ciki to mutum ko ma ya fi shi inda ne ya tabin shi da kuli lahira nan ya ci kuli ya ce zara kai inda kakkin ka zage ka sai kuli ka yi kawo su sai mu kwakwate ka ka dai ji karatu nan da kanka ba kuli in an tafi can ba ba ba tura mutum kuli abu mai rai za a sauka tura ba kuli ba to a gari ake dai da ayan kabili da suka yi wa Allah ya sauƙaƙi ba daɗi haka aka yi aka zo abu ya tafi abun nan ba an ai aina baitahu yamna dai baitaha yamnaha min hadi walakin la asima al-yawm ay fahina rakiba safina wa dakhala fiha al-mu'minin ay wa ahlihi kama umira ra'a ibnahu kan'an fi jihatin kharija as-safina wa bi makhrabatin minha haythu yasma'u an-nida lam yara imra'atahu ay ya'isa min salamatiha dum yi wannan ظن نوح أنها من المستثنات هي المستثنات أي وحدها وأنها هي التي سبق عليها القول من الله تعالى تتشي وند مغانا تلقاية تقولين ألا بختم الكفر والعذاب فقط cewa ita wannan za a kulle ta bisa kafirci za ta mutu kuma za ta shiga cikin azaba ita kadai sami'a fi imani ibnihi annabi nuhu yayi tsammani yayi kwadayi a ce ɗanshi ya yi imani game da imanin ɗansa alladhi kana ahida minhu ai qabla zalika wanda yake ya saba da shi yayi mai alƙawarin wannan ya nuna mai yayi imani ashe bai yi ba wa kana ibnuhu kana'an yazharu lahu al-iman wa yabtinu al-kufra dan shi ashe yana bayyana mai imani ne yana boye masa kafirci ga imani yana ganin ana tare kuma ana tare a zuci ashe ba tare wal anbiya wa alaihim salam su kuma annabawa innama ana wa bizawahir kawai sun damu da bayyanan mutuni kaga annaba kallito matsayin annaba to min babu aula wanda ba su ba su annabawa an ce ne kawai abinda suka sani zahiri abinda ke boye su ban ma Allah wallahu ya tawalla sarair Allah shi ke jibintan al'amuran da ke boye kuma haka ake so iya ke so mu tsaya annabawa ma an ce kawai an ba su daman kulawa da bayyana ne ba ruwansu da boyen mutum to kuma ballantana sauran mutane sau isa umar ɗan khattab yake cewa mu abin da muka sani shine bayyane faman abda abda lana safhata duk wanda ya nuna mana wawancin shi ya nuna mana shi fa baudadde ne a zahiri mu ko nuqim alaihi kitabullah sai mu da mai littafin Allah ko mai hukunci zahiri muka kalla boyen shi kuma wannan in ba haka bane shi da Allah ya bayyana imaninsa lafiya lau walamma ra'a ibnahu bi maqrabatin min as-safina yayin da ya ga dan shi kusa da jirgin haythu yasma'u nida inda zai iya jin kira sami'a fi salamati sai tsammanin zai tsira tunda bai halaka ba wa hassanat dhanna annahu mu'min ya kyautata masa zaton ko dai mu'mini ne fa qala lahu ya bunayya irkab mana yace ya dan dana da nuna tausayi zo ka hau jirgin nan tare da mu wala takum ma'al kafirin kada ka zama tare da mutane kafirai ana ganin kaman shi ba matsala wa qawluhu ay ibnihi wa la takun ma'al kafirin maganan da ya faɗi maɗan yace ce kakka zama daga cikin kafirai dalilun ala anna nuhan kana ya taqidu imana ibni kenan yana nuna nuhu alaihi salam ya ɗauka ya gamsu cewa ɗansa imani yake da shi imani falamma qala lahu ibnuhu amma da yayin da ɗansa ya bada amsa yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma ya ce shi zai tattara zai nufi wajen wancan dutsen shi ne zai tare shi daga ruwan nan ya ga abun nan ne kaga bai ma san Allah ba ba ruwan shi da magana Allah sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma Abun da yace kenan zai tattaru ya tafi wajen wancan dutsen shi dutsen nan shi zai kare shi daga wannan ruwa suratul hud aya ta 43 qala lahu nuhun sai annabi nuhu ya bashi amsa yace la asima al-yawma min amri illa man rahim babu wanda zai samu kariya daga wannan al'amari na Allah tabaraka wa ta'ala sai dai wanda Allah ya ji dai kanshi to haka kenan ya nuna an fara samun sabani ya nuna dan na akwai matsala to haka aka ce fa hala bainahum al-mawdu fa kana min al-mughraqin sai ko taguwar ruwa ana wannan magana ta gitta masu kawai shikenan qala shaukani an kanana bin nuhin shi imamu shaukani yayi magana game da wannan dakan an dan nu yace kana munafiqan a ne Aifa zanna ai nuhun alaihi salam sai annabi nuhu shi ko ya tsammani annahu mu'minun shi mu'mini ne alhali munafiki ne Allah ka tsare mu daga munafiki qala Allah ta'ala wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin suna tattauna wannan nan take ta ruwa ta gitta tsakanin su aka kaba wata giyar ruwa balan tabbatar da shi kawai shikenan ya zama cikin waɗanda suka nutse su ma halakaku ثم أقدر الله تعالى أمره للأرض وللسماء sannan bayan haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da umarni aka ba sama da ƙasa umarni nan take bayan an gama komi an halaka kowa wanda Allah ya sa za su sha kuma su sun sha yace wa qila ya ardu blari ma'aki wa ya sama wa qliri wa ghiba al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin Allah tabaraka wa ta'ala yace sai aka ba da umarni aka ce ma ƙasa ya aro dubla ima ya ƙasa ke haɗiye ruwanki duk ruwan da kika fito da shi haɗiye shi yanzu koma da naki kenan haɗiye shi ku duba wannan umarni haka kawai Allah ya bada umarni ƙasa ruwan da kika fito da shi shanye shi yanzu haɗiye naki wa ya sama wa aqli ke kuma sama ke kuma tsotsa naki ke ma dauke naki ruwan ke ma ruwan da kike zubowa da shi kwashi abinki wa ghidal ar wannan daga nan ne ruwa ya kafe gaba daya ko ina aka koma ba ruwa sama ba ta fito da ruwa ta kwashe nata ƙasa ba ta fito da ruwa ta kotsana nata wasta wata alal juri shi kuma jirgin nan ya ta tafiya ya ta tafiya har sai da ya kai can wani wuri cikin jordan nan abin dutsen yake aka ce sai dutsen nan ya je shi ma na aka tsaida shi kan wannan aka ce hau nan nan aka hau ya zama kamar wani tsibiri zuwa lokacin da allah ya so kuma mutane su sauka waƙila daga na faɗi kuma ka ce baudan lil qaumiz zalimi nisa na daga rahama ya tabbata ga mutane azzalimi ko ko nisa ga rahama ya tabbata ga mutane azzalimi imma khabariya wa in insha'iyya ko dai ya zama addu'a ake yi kai nisa ya tabbata ga mutane azzalimi ko kuma ana ba mu labari kai nisa daga rahama ya tabbata ga mutane azzalimi Allah ka daka samu cikin azzalimi ga wannan shine ne haya ta uku ta azzalumai ga sun yi zalunci sun yi shirka ga sakamako wal bala'u in an ce bala'u ba an ce ya ardu bla'i ma ake ba to menene al bala'u a shiru kenan eh a shanye wa ya sama wa aqli al Al'imsa, shine a rike ke kuma ke rike naki ke kuma shanye naki ridal ma yi naqasa kenan sai ruwa ya ragu istawad ala al judi fasaran kalmomi ne da ko za su ba mu wahala a istaqarrat as-safina alal al-jabal maruf bil judi wannan dutse wato ya tabbata wannan jirgin ruwa ta tabbata akan wani dutse wanda ake ce mashi an san shi da suna aljudi wa huwa jabalun ay bi mawsil wuri ne can kusa da mawsil a jordan kenan wannan shine abun nan din su can wuri ne mawsil ya fito ko wa qila budan lil qawmi zalimi aka kai nisa ya tabbata ga mutane zalimi wato nisa daga rahama kenan ai hilakan lil qawmi zalimin alaka ta tabbata ga mutane azzalumai Allahumma la taj'alna minhum bimannika wa karamika innaka waliyyu dhalika wal qadir qultu malan yace wa marratan ukhra akhadha al hanin nuhan ay alayhi salam ay fattajaha li rabbih bayan nan sai kuma damuwa game da bege game da kanshi dan nan ba a tabbatar daga inda yake ba mata kam da aka tabbatar da matsayinta ta ai kaga maganarta maganar ta ba amma da shi ana tantama saboda a zahiri ya nuna yana tare da baban to haka wannan damuwa ta kama nuhu wa qala rabbi yace ya ubangiji inna ibni min ahli yace dana daga cikin iyali na yake kaga kuma kai ma alƙawarin iyali na za su karɓo abin nan ba za su tsira wa inna wa'daka alhaq wa alƙawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimi kai ne mafi hukuncin masu hukunci abinda duk ka tsara daidai ne a dana yanzu ni ka kowa zai tsira sai iyali kowa zai halaka sai iyalai na za su tsira to iyali na ko ɗana na ciki qala ya nuhu sai Allah ya bada amsa ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika wannan ɗan naka baya cikin iyalanka ba ku tare innahu amalun ghayra salih shi kawai yayi aiki wanda ba na kirki ba bandararre ne wala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kada ka roke ni da baka sani ba baka san sirrin mu tsakaninka dan nan baya tare da kai shi kuma Allah ya san bayyana ya san boye kai ko bayyana kawai ka sani wannan ɗan kai daban shi daban kada ka tambaye ni abin da baka sani ba inni a'izuka an takuna min aljahilin ina ma gargadi kakka yadda ka shiga daga cikin jahilai wanda ba san Allah ba ko san akiba al'amari ba wanda ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala innahu amalun ghairu salih ay zu amalin ghairu salih shi yayi aiki dan nan naka yana aikata ayyukan da ba na kirki ba wala tas'alni ma laysa laka bihi ilmu dan haka kaka ƙara tambaya abin da baka sani ba ai lamma bayyana lahu butlana ma taqadahu min kaunihi min ahlihi farra ala zalika an-nahy an sual dan haka lokacin da ya bayyana masa wato abin da ya dauka ai butlana ma ma taqadahu min kaunihi min ahlihi na bacin abin da yake tunanin dan shi ko yana cikin iyalansa aka bayyana mai wannan farra ala zalika nahyi an su'al dan haka sai nuna masa wannan tambaya wannan bayani da aka yi masa ma kaga ba zai ƙara magana ba ma ka ƙara ma magana dan ba kwa ma tare ga abin to da ka dole sai ko ba ma yana tuba shi inni a'izuka an an takuna min aljahilin jahilin aka bayyana masa hanin cewa ka ƙara yi kuma kada ka yadda ka koma zama cikin cikin jahilai ai uhaddiruka an takuna min al-jahili ina ma gargadin ka zama cikin jahili domin idan mutum ya saba ma Allah ai kaga ya jahilci akiba al'amari shi yasa kuka ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yace rabb wannan minene ma aya ah, ah, rabbi sijnu ahabbu ilayya wa illa tasrif anni kaydahunna asu ilayhinna wa akum min al-jahilin ce ya Allah kurkuku shi yafi soyuwa gare ni yanzu da wannan banna ya ga banna matan duka gari sun rude akan mutum daya ya ce kai Allah kurkuku ya fi soyuwa gare ni to kuma ku kalli wani abu na akiba abin nan ba da muka karanta a wani littafi cewa aka yi da annabi yusuf kawai roƙon Allah ya ce Allah ya bashi mafita da yafi da bai ce a kai shi kurkukun nan ba da ba kurkuku sai ce rabbi sujinu a habbu ilai kaga bai to ya aka yi san kurkuku ya fi kuma daga baya kaga yana so ya fita daga kurkukun kun gane mai annabafan sau da haka annabawa kansu an masu duk da an ce wato wannan hasanatul abrar wato sayyi'atul muqarrabin wato kyawawan masu da'a masu da'a nan mu a matsayin mu ko waɗanda ma suka fi mu za su iya yin ayyuka masu kyau a zahiri a matsayin mu sai a ba mu lada amma su jigajigai in suka yi laifi za ba su a irin wannan saboda matsayin annaba babba ne kwarai dole ne su sai sun sai sun yi abu abinda za a yi ko rashin lafiya dai aka zo yi masu lunka masu ake akan namu ko kuma su sha wahala sosai nan umul mumini na cikin udda da muka karanta cewa ta yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi mai rashin lafiya wani lokaci ya kwana goma sha biyar a dare yanda ya ga dare rana haka yake ganin dare kwana goma sha biyar ba kakkautawa gaba ɗaya bai rusa ba kwana goma sha biyar a akwai tsananin ana yi masu abin nan masosai to haka wajen in sun saba ma abin da za a kama su in su ne mu sai mu yi ma sai a ba mu ba ma kama mu ba to kaga aka ce nan da a ce lokacin nan annabi yusuf in ba dan an kaddara abubuwan abun nan ba to da ba zai ce ma Allah rabbi sijinu ahabba ilayya ba da sai ce Allah ya bashi mafita amma sai ce kurkuku shi ya fi soyuwa gare shi a lokacin nan zaka kai shi kurkuku ya fito ko ana an sa dan su amma wani wurin to shine nan da haka ya je kurkuku kuma daga baya ya zo abin nan ne amma kun ga abin da nake ya kawo maganan da ya ce asijinu a habbu ilayya wa illa an ne? kai da hunna asbu ilayhinna wa akum in baka kauda man makircin waɗannan mata da suke ba zai yi in karkata zuwa gare sai in zama cikin jahili to kaga annabi za a ce ya zama jahili sai aka ce idan mutum ya yi laifi to ya jahilci akibar abin da zai biyo baya ne da mutum yana kallon akiba wani abin ba zai aikata shi ba in ka san in kai sha yanzu magani yanzu yanzu kuna ganin duk tsoron Allah ne ya hana mutum ya dauki gatari ya je ATM ya samu kuɗi na Allah goro goro Allah ne sa wani yake zuwa kawai akiba yake kallo in ya je da gatarin shi ya sari ATM din nan me zai biyo ba me zai biyo ba ba tsoron Allah ya hana shi yi ba wani ba tsoron Allah ne ya hana shi sata ba me zai biyo ba in ya sata yake jin tsoro eh amma ba Allah ba kowa ne yake jin tsoron Allah ya ce wai ba zai taba kayan mutane ba wani kawai akiba yake kallo in ya taba mai zai biyo baya kuma duniyawi ma akiban ta nan duniya yake kallo ba ta lahira ba ne ba bukan da ka ta ganin mutane na ta yi ba abin nan ne ba sa kallon akiba nan duniya suke kallo abin nan ba ko da sai da ga wani ɗan waya turo min wani abin nan ba makwauci ne fa da makwauci ya sace mai shi ya sace ɗiyan makwabcinsa ya kai ta cikin abin nan ya ɓoye ta cikin abin nan ba sai da ta mutu ya kai abin nan ba ya ba kuma shi yana ta kyautata masa shekarar ta hudu amma shi kuma makwabcin yana kyautata masa da azumi ya kyautata masa har nan jajibar sai da ya bashi dubu ashirin waye ce fa ne ya buga makwabcin ashe ɗiye shi duk sannan tana riƙe a gidan shi ana ta nema ya ɓoye ɗiyan ya je kuma ya kashe ta ya saka cikin buhu to in mutum yana kallon haƙewa zai zai irin wannan ka kashe mutum kuma ma makwabcin makwabci ya shi ta shiga cikin gidan kawai mutum ya rike ta ya saka cikin buhu ya boye ta kuma shi yana ta kyautata masa har da duba shi ran jajibar ya ce a yi hakuri da ya ga abubuwa ba su tafiya sosai ga dubu ashirin shi ma ya ɗan sai koruwa ashe ɗiye shi na gidan shi a boye sannan na ta neman ɗiyar shi a boye ta daga baya ya kashe ta ma mun ta hal musiba to ba a kallon akiban ne kawai mutum ko akiba yake kallo sai kalli ta duniya baya kallon ta lahira ta yadda cewa duk abin da mutum ya yi fa ranar yau matubular sara'ir ne ranar za a komi zai fito fili a kama mutum yanzu a ce yau mutum ya kashe mutane da yawa malam za a je ranar lahira kowa irin kisan da aka mai da wanda aka yanka da wanda aka yi ma abin nan da wanda aka kashe da komi ne ne za su taso jina-jina malam yama-yama su biyo mutum kawai mala a damƙa masu wanda ya kashe sannan su damƙai su rike a tafi wurin Allah jini na ta zuba wani an datse mai kaza wani an datse mai kaza su je gaban Allah su ce ya Allah gashi a tambaye shi mi muka yi masa ya kashe mu kuna ganin akwai ansa a ran nan jinan muna zuwa asibiti nan muka yi magana na aka ce akwai wani dokta ma nan na abun nan ba na asibitin musulmi yake abun da ana ce mai dokta mawawi aka ce shi ma gida aka je aka sami aka mai yankan rawu na yi to kaji to kaji fa irin waɗannan abubuwan ko menene menene duniyan nan dukkan ta yin ka tattara ta kaje ka dawo menene ita mutum yana da imani an yi magana in rabo ne in ka son ka ne ka son ka ko kai ka ruga ka gudu ka bashi ba ma wani ya kore ka ba in dai wannan abin rabon ka ne to in kai ka gudu ka hau iska ka bar wurin da yake shi kuma zai hau walƙiya ya bi ka to walƙiya ko ta fi iska gudu zai bi ka ka samo naka amma wai yawan mutane saboda abinda bai taka kara ya karya ba kawai mutum sai ya ce wai zai kashe mutum kuma an mai wa'azi an mai nasiha an mai magana wai sai ya ce wai sun ci dubu sai ce to ma ba wanda an sun kashe ba iyaka sai su ko abin nan ne wallahi inna rabbaka lamil mirsad ubangijinka yana nan ga matakata madakata duk wanda abun nan yayi duk yadda abu ya kai dai mahma tsalal layl wala budda min tulu'il fajr yadda dare ya gari zai waye wa mahma tsala al'umru fala budda min dukhulil qabri yadda shekaru suka yi tsawo kuma mutum sai ya shiga kabari ya tarar da kayan aikin nan da mutum ya aikata kuma radda mutum zai tafi kabarin in dai dan ya tara wani abu na duniya ne duk abin da mutum ya tara malam wallahi aikin banza ne domin dai daga shi sai lufafa za a je kabar wallahi yau mutum ya yi kirki ma yau din nan sai da wani ya kira ni dai ba zan buɗe abin ba ne daga kano ya kira ni ya ce wai ya ji karatun da ne ran nan ne ya ce kawai shi dai yana bani hakuri ya ce amma wannan matsaloli na mutane yau mutum ya mutu da yawa fa mutane mutum zai mutu ma ya yi wasiya ya ce kaza ya yi wakafi ya yi kaza ya kira man wani babba da zan faɗi da kowa ya ji ya ce ya mutu ya bar wasiya ya bar kaza yanzu an zo ya'yan shi sun ce na wannan abin da ya bari ba za su yadda da wasiyar nan ba za a zartar da wannan abin ba su kawai yanzu su ma kuɗi suke so kawai wani ya zo ce in matsalan kudi ne ba matsala ba ne in dai abin nan ne dan Allah dan Allah muna roƙon ya faɗi manyan ya ce manyan nan ba wanda bai da gidan shi bai da motar shi bai da abin hawa da iyalansa ya tara su ya ce masu dan Allah tun da malam wakafin abin nan ya yi ku bashi abin da ya ce gidan nan inda hidiman gida ne daga miliyan ɗaya har miliyan ɗari na ɗauka ne amma abin wakafin malam suka ce yana ba za su bari ba to yin haka ne mutum yana ganin wannan masifan ma a yi ga kamar da za ka sakanta kowa da wanda ya san karatun da wanda bai san karatun ba da wanda in dai kawai mu haɗe gaba ɗaya kamar gida mutane suna ta kashe mutane saboda kawai samu kuɗi wannan ya sani makwauci ne dan uwa ne nan fa na baku labari na ce wani da aka zo aka ɗauki wata mata profesa fake maganan na ko na san kuma kun ji ya ce da suka da asibiti da wasu mutane suna hira da su suka ce wannan abin malam sai Allah ya tsari ya ce wani matar shi ta haihu kwanan jaririn nan uku kawai aka shigo aka ɗauke matan nan jaririn nan ya zo ba irin abin da ba a bashi ba ya ci jaririn nan ya karɓa komi ya akai akai da shi sai da aka kwa sati biyu jaririn nan sai kwatsala kuka yake an yi da shi ba abin da zai baban nan kawai washe gari kawai ya ce wannan jariri da ya mutu dai gaban shi a haka an ba shi kare kai masu can su hada da uwai ya saɓi jaririn nan ya samu mai mashin ya tare shi ya ce mai kai mai mashin kai ni inda mutanen nan suke kaji ba kai ni inda mutanen nan suke mai mashin ya ce to an san inda fa suke ya hau mashin ya goya shi a mashin din nan da suka kai inda ya ce to kaga inda suka taru can ka gani ni iya nan zan sauke kai ce ya yi ma sauke ni nan ya sauke shi shi ya dawo shi kuma ya saba yaron ya nufe su suna ta shaye-shayen suna karta suna komi suna kallon shi inda sun ga dai ba abin da zai iya masu shi kadai suke zaman su har ya iso wurin su ya yi sallama suka ansa ya ce ina shugaban ku suka ce menene ya ce ina shi da zo gani suka nuna mai suka ce ga ya can ya tafi wurin shi ya ce wurinka na zo ya ce to me ya kawo ka muke tafe da kai ya ce wannan uwar jaririn nan yau satin ta biyu a hannun kwanan shi uku aka zo aka ɗauke ta mun ba shi duk abin da za mu ba shi ya ci ya ƙi karɓa shi ne na ɗauko shi na zo in ba ku ku haɗa da uwai ku duk abin da za ku yi masu ni ma kuma gani a gaban ka yanzu duk abin da za ku yi min ku yi min kawai in huta wannan zaman rayuwa ba ta da amfani ku yi duk yanda za ku yi min ni ma yanzu ku ƙarasa ku gama da ni duk abin da za ku yi min ku yi min shugaban nan ya yi shiru ya kalle shi ya su waye suka je wajen wuri kaza aka ce da su da su ne ya tsebo wasu ya ce kasan wani a cikin ne ce bai san su ba aka ƙara ɗebo wasu ya ce cikin nan kasan wani ya ce na san wannan ka san shi ce ya san shi ya kuke da shi ya ce kanwata yake aure kun ji ko yace kanwata yanzu haka tana gidan shi ita yake aure ya ce to shi ya sa aka zo aka kamo matar ka kuma ya ce ya ga ka samu wasu kuɗi ne ya ji labarin ka samu wasu kuɗi shi yasa ya zo sa aka kamo matakka da an samu kudi to yanzu an ce haka to da sai na za fita wani ya gaya muna magana da shi ya ce akwai wani da nan kwanaki sai da na gaya maku akwai wanda ya ce wani lokaci idan aka tashi aka ce ga sunan akan hanya aka tashi za a nufi wurinsu kafin aje wani ya buga masu waya sun gudu rannan wani da aka sashi shi komanda ne da za a tafi kawai sai ce kowa ya kawo wayar shi a aji aka kulle wayar da aka je sai da aka tadda su to rannan ma ranar sallah muna magana da wani ya ce shi ma wani ya gaya mai da aka tashi aka ce za a je wani wuri karfe biyu na rana da karfe biyun ta yi kawai sai sa aka anshe wayoyin mutane aka ce a kulle nan sai kuma ya ki tafiya karfe biyu suka yi zaman su sai bayan awa ɗaya, sai ya kara dawa ya ce a kunna wayoyi da aka kunna wayoyi sai ta wani tana ta bugowa ya ce ɗauke ka buɗe ta kasa ta hansu sai ya ji ana cewa kun ce za ku zo karfe biyu har yanzu to ya aka yi ba mu gan ku ba ji to na? ba. wai mutum biyar ma to kama kai kama cin eh, to kaji kaji ma ba mutum biyar suka bubbugo waya kun ce za ku zo karfe biyu ba mu gan ku ba na? eh na to kaji ko Allah ya ji abin nan ka ƙara turo mun ji ba yau kuma ƙara ta inji wanda kuka sa na Usman Faruk wannan abin nan wacce ban ji ba ba ya bace ƙara turo mun in daure in samu jini wa in ji abin da ke jiki na ji akwai lugude cikin abin nan to kun dai ji sau da haka mu tsaya mu kalli irin waɗannan abubuwan da na gaya mana cewa matukar abin da za a zo wallahi malam idan ka tsaya kana kallon abubuwan da za ka rasa da za a domin kana maganan dss babu kana magana abin nan wato wasu gaskiya akwai bayan allah suna iya kokarin su akan abubuwan nan amma wallahi matsalar nan malam ba karama ba ce ko ba ta mutanen mu ba sannan kuma cikin matsalolin babu coordination babu synergy na abubuwa so sai a ta samun matsaloli waɗannan yin sun ɗauki nan wani wasu ta za su fasa ana ta samun abubuwa amma gwamnati tana aiki kan waɗannan abubuwan matsalan kawai malan abun ne da faɗi kamar wutar daji a kashe ta nan ta nan ta kunno a kashe ta nan ta kunno kuma wa ke bi ke kunna wutan mu jama'an ƴaƴan gwamnati ƴaƴan ƴan ƙasan kowa in yaji zai samu kuɗi kawai shi abin da yake kallo komin munin hanyar nan in inda zai samu kuɗi ba matsala ba ce to kaga ko inda haka za ta tunani ba su cikin an ce cikin sojojin ko an ce cikin mutanen cikin farar fa su ma duka akwai suke ba da wurin boyo suke boye mutum suke mutane abin nan ba akwai yanzu nan zaka ji a cikin jihohi wajen can din da da ma lokacin boko haram waɗanda suka ki da goyon bayan su rika boye mutane ai ba a shiga wurin su akai bannar da yawa ba su ba za su yadda ba in suka kama ka su yi maganin ka in suka kama wannan su yi maganin sa amma inda suka yi ta ba shikenan mai ta addu'a kawai malam Allah ya ba mu mafita kan wannan abu ita gwamnatin Allah ya bata yadda za ta san maganin waɗannan abubuwan sannan yan cikin gwamnatin amma gaskiya akwai masu aiki sosai kan wannan abu matsalar malam matsalar ta kai inda ta kai ne kuma mu mu cikin mu ma matsalar ta da tun da informat din duk da ake magana su sojoji ba cikin unguwa suke ba wanda suke gaya mutane na aka ce akwai wani mai injin nika sana'a shi injin nika kawai amma ba abin da yake shi banda injin nikan shi ke sa ana nike mutane an zo sai je ya faɗi ya ta faɗi ya ta da labarin abin nan injin nika shi yana cikin unguwa a matsayin kamar mai injin nika amma ba nikan nika mutane ki shi ne informat shi ke da labari shi ke bada labari a ta kama mutane to kaga wannan yanzu laifin wane ne Allah zai ba mu mafita mai ta'adda Allah ta ko ta'ala ya ba mafita shi dai ta jarabawa tana Allah yana kawo abubuwa ta yin su da can ai matsalan babu ku sai mu ta roƙon Allah kamar yadda babun nan in Allah ya karɓi addu'an mu ya karɓi tuban mu malam sai ka ga ta faru an ɗauke sai dai a rika bada labari ana cewa an koga kaza ga wanda Allah ya mai tsawon kwana Allah ka samu mu ga bayan waɗannan matsaloli dan uwanmu da ke hannunsu Allah ta ko ta'ala ya ba su sanadin yadda za su kubuta daga wannan musiba wannan jarabawa amma mace ba ta ɗakin ta fiye da wata ɗaya ta yi azumi ku duba fahimtar waɗanda waɗanda kama cikin jirgin nan ba su yi azumi fa a gida ba a can suka yi ba maganar azumi a gida ba maganar sallah a gida ba maganar kai wata ma ta haihu muna roƙo Allah ya ba su wata Allah ya kubutar da su da ƙarfin sunayensa muna roƙo Allah kada ya jarabe mu da wannan jarabawa wala tas'alna ma laysa laka bihi ilmu ko ina wannan ba in ya'iduka وهنا بادر نوح عليه السلام إلى الاعتراف بالخطأ نن أنن تاكنوه عليه الصلاة والسلام يقوقا وجنون يا كسكري قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم يتي يا الله إنا روقنك كاريني na neman kariya kada in ƙara roƙonka abin da bani da ilimi a kai kada in roƙe ka wa illa taghfir li ya Allah yanzu nayi ba daidai ba in baka gafarta man ba watarhamni kaji kaina akum min al dan zama daga cikin tababbu to ku kallifa annabin ka kallifa wannan abun da yayi amma ku kalli ya roki Allah ne akan bai san menene matsayin ɗansa ba aka ce kada yi aka yi mai gargadi aka ce kada ya zama cikin jahilai yanzu yana tuba ya ce Allah ya gafarta masa Allah ya ji kanshi kada ya zama cikin abun nan sai ta nake gaya mana addu'an nan da muka baya cikin azumin nan jama'a mu dage mu rika yin addu'an nan mun yi dai mun maimaita mun bada mun maimaita mun ƙara maimaitawa muka faɗi mahimmancin abin nan ɗin ranar nan sai da malam bakar ya ƙara turo man wani hadisi malami ya zauna ga dan ku gane abun yanzu wato wannan taujihi ne alami daga malaman addini na duniya ne gaba ɗaya wannan magana mahimmancin addanan tana da a ahammiya domin bayan mun faɗi a altakaddan ga asalin ga yadda abin ya faru annabi ya yi bacci sallallahu alaihi wasallam gashi a wannan cewa ya da ya jero jerin yace hanyoyin hadisin suna da yawa yadda abin ya faru da yawa amma wannan annabi ne ya kwanta ya tashi ya ya ga Allah tabaraka ta'ala aka tambaye shi wai saboda mima al'ummomin da suka wuce suke faɗa akan duniyan nan saboda annabi ya ce ban sani ba yace gashi gashi ya ƙara tambaye shi yace ban sani ba yace sai Allah ya dafa tsakanin kafaɗa shi nan ya yace sai da ya ji sanyin hannun Allah cikin zuce shi a lokacin da Allah ya dafa shi sannan yace to ga addu'a nan da za ku rika yi saboda wannan addu'a tana da mahimmanci ka koye ta gaskiya ce ka koya kai ka iya kuma ka koya ma ƴaƴanka ka koya ma wasu mun ba ku kun yi shuru duk an ba ku yanzu sauran aikin yi kawai shine abin da za a yi <laughs> na an bada Manjiba, a maimaita mi da ku da haka ba kofi kofi an rarraba kofi aka ce ga kofi abu na ka ɗauko gara ɓasa aka ce ga kofi ma kai kowa ya je gida ya yi an barno karanta mu ji kai ba ka nan ko eh ba za a yi ba to yau saboda kai ina abinda aka raba kyauta aka ce ga ta nan kowa ya je ya yi so mhm. ku je kawai ku ta karantawa sunaka wannan saboda wannan abin da ke ciki ka duba nan da ya magana rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni to a ciki ba sai da aka ce wa as'aluka an taghfir li wa tarhamani ba wa wa tuba alayya wa as'aluka an tatuba alayya wa taghfir li wa tarhamani aka ce a cikin dunkulallun muka ce wannan ma manyan guda uku nan cikin nan shine babban abu kuma aka ce mahimmancin addu'a nan ba karama wacce malam zani karanta damuji na malam zani ehem ɗaya da ɗaya na na so in ji abin da za ka faɗi to ba na baka ba to to kati shi ne kawai kuma fiye da wata ɗaya kai tun da aka yi na farkon ma an baka aka kara da azumi to to yanzu misali da an ce inda ka iya ta za ka samu miliyan daya eh kaji wani abokanku ya ce a kawo miliyan ɗaya ko yau zai kwana ko hannun daya aida da wani gaba ke da zurhuruwa aida ba ai ba gane ba abinda nake nufi ba na a bakumi a bakumi ɗaukaranta in Allah yadda ƙila <laughs> ya nuhu ai aka ce to ya nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alai ya nuhu yanzu an gama ka sauka da aminci daga gare mu da albarkoki da yawa wa ala umamin mimman ma'aka tare da kuma al'ummomin da ke tare da kai wanda kuka hau jirgin kuma wa umamun sanumatti'uhum wasu al'ummomin kuma za mu dan jiyar da su jin daɗi kaɗan sun mai masuhun na azabun ali sannan azaba mai raɗaɗi za ta same su daga wurinmu ibid bi salamin minna ai in ai inzil safina ai Ilal ka sauka daga cikin wannan jirgi ka sauka an ke abin nan in zil sauka daga wannan jirgi ilal ardi bi salamatin wa amni da aminci da wannan salama ba matsala ga aminci wa barakatin alayka ay ni'amun sabita da ni'imomi tabbatattu wa fi hada lahu dalilun ala qabul tawbatihi wa maghfirati dhallatihi wannan maganan da aka yi ma annabi nu alaihi salatu wassalam aka ce ba komi ya sauka da aminci da komi wannan yake nuna addan da ya an karba an gafarta masa kuskunan da ya an yafe sun makalallahu ta'ala li nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma'annabinmu alaihi abdullu salatu wa taslim tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilai wannan yana daga cikin labarin abin da ke boye wanda baka san shi ba wanda inda ba dan an gaya ma ba za ka sani ba wanda muka yi ma wahayi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qablu ai wannan min qabli hada kai baka san wannan labari ba mutanen kamar ba su san labarin nan ba gabanin wannan saboda haka akai baban nan ba saboda haka fasbir dan haka kai hakuri ya rasulana innal aqibata lil muttaqin karshen al'amari yana ga masu jin tsoron Allah Allah ka samu daga cikin masu takawa ni'mal aqiba lil muttaqin ma dalla da karshen al'amari ga masu tsoron Allah wal hilak wal khusran lil munafiqin wal kafirin shi kuma madalla da sakamako mara kyau wanda ya dace da waɗanda suka aka mawa shine wanda suke munafikai da kafirai sukan halaka da tabewa ta tabbata gare su mu'minai ga nasu kafirai ga nasu aqulu wa min hadhihi al daga wannan kissa da muka karanta ya tabayyano lana yake bayyana mana fili yake muke gano cewa annal ansaba bi al imani la tanfa' dangantaka inda ya ba imani ba za ta amfani mutum ba duk yadda kake ganin ka kusa da wani ko kake da alaka da wani ko matsayin wani in dai ba imani wannan ba zai amfana ba kowa ta kai shi zai a lahira za ka ce na je lahira ce al-yawm adawul ansaba wa arfau nasari yau za a aje duk wata dangantaka tsakanin wato Allah da bayinsa yau in dai ba ta imani ba ce aje duk wata alaka tsakanin bayi da bawa bawa da bawa wannan a ajiye wannan dangantakar sai dai alaka tsakanin Allah da bawa shine kuma shi ko Allah bai haifa ba haife shi ba imani da yake na kwarai shi kadai ne wanda bai da wannan ya shiga uku ranar lahira Allah ka tsare mu bi dalili qaulihi ta'ala innahu laysa min ahlika da aka ce ma dan shi bai cikin iyalanka ai ba dan ba shi ya haife shi bane ake nufi bai imani da shi ba dan haka an cire shi daga cikin su qala al-imam al-fakhr razi wannan babban malami yace fa bayyana anna qarabatan nasari wannan ya bayyana mana cewa dangantaka ta nasaba ta haihuwa ko dan uwa ko wani abu la tafidu ila lam tahsul qarabatu din ba ta amfani idan dai kusancin addini bai samu ba to qarabar nasaba ba za ta yi amfani ba ya fito ko ga annabi nuhu nan ga matar shi ga annabi lut ga matar shi lut ga ƴaƴan shi ma ba su bi ba shi ma annabi nuhu ga dan sa kana'an bai bi shi ba ba wata alaka da za ta amfane su a lahira tunda ba su imani ba Allah ka tsare wa fil hadisi sharif ya zo cikin hadisi mai daraja wanda yake ingantacce man abata bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu duk wanda aikin shi mai da shi baya a ranar lahira ya zama da bai aikin alkhairi ba aka mai da shi can baya to zaman shi dan wane ko dangantaka shi da wane ko dangantaka shi da kaza ba za ta dawo da shi kusa ba ba aiki ba komi to nesa nesa da mutum amma mutum ya yi aiki ko balarabe ne shi Kowa ba balarabe kowa ne ne albat kawai inna dina inda lahil islam duk wanda ya musulunci la ilaha illallah muhammadun rasulullah to shi kenan sallallahu alaihi wasallam sau da aka abun nan ne ku duba yau nan makaranta hadisin mu'azu bin jabal da annabi ya tura shi an so zakka da ya je ya same shi yace zai je yaman yace kai za ka zo wa mutane ma ma'abuta littafi ne farkon abin da za ka kira su in ka je wurin nan ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya ce idan suka bi ka a nan suka yi ma ɗa'a sai ka gaya masa za su riƙa yin salloli guda biyar in abin nan jinsu idan suka yi ma ɗa'a a wannan sai ka ce za a an shi zakka daga cikin dukiyoyinsu amma za a karɓa daga wurin mawadata a ba wanda yake ba mawadata ba talakawa sai ya ce mashi kuma ina ma ka shaidi iyaka wa kara'ima amuwalan nas ina ma ka shaidi ka kiyaye kakka zaɓo ma mutane dukiyarsu da tafi girma ka je wajen an san ga shanu wanda suka turke ko wani abu ka ce su za su kama sai ya ce domin fa inna da'awatal mazlumi domin addu'a wanda aka zalunta laisa baina hawa baina Allahi hijab babu shamaki tsakaninta da Allah da yayi za a karba ku duba fa wajen karɓar karbar zakka kada a cuci mutum a karbi kada a zalunta bai so a kama mai wadda ta biye fi so a ciki a ce sai ta za ta kama ya kuke ganin sauran haƙoƙi ma da wannan banda ba nan ba a mutane zai sai wai ba komi sai yana ganin kamar ba komi haƙoƙin mutane zakka da shari'a ta ce a yancin an je wajen yi sai mai karɓowa shi sa'in sai ya yi taka tsantsan kada ya karɓo mafificiyar dukiyar mutane dan ya zalunce su in ya zalunce su haka suka yi adda Allah zai saka masu babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta ko dabba ce aka zalunta mutum ya yi maka shi babban banna Allah ka tsare ni Sunaka wannan shine abin nan su wa fil hadith ya zo cikin hadisi cewa inna aulan nasi bi almuttaquna man kanu ai wa wanda suka fi kusa wato wanda suka fi soyuwa daga cikin mutane wanda annabi ya fi so ko Allah ya fi son su sune almuttaquna sune masu jin tsoron Allah man kanu ko da su suwa ne ne wa kuma duk inda suke a duniya ba maganan yare bane ko maganar wani yare kama yasdihu lana annal al-kibra wal uquq kamar yanda zai ya fito mana fili girman kai wal uquq da sabo saba ma iyaye ko saba ma mai abin nan bayi ne wal ittisabu bi ghairi llahi nihayatuhu al-khusran ko mutun yayi riko da wani Allah to wannan karshen shi shi ma tabewa ne wal hilal to zarta ne da halaka Allah ka tsare ni to da aka waɗannan shima wannan ya kare muna fata Allah ya tsare mu daga waɗannan abubuwa sai nan ba na hudu in qaddara Allahu al-baqa qaumu adid mutanen adawa su kuma za a ji su ma harshen zaluncin su da suka yi wannan dogo ne a dade ana fama da su Allah ka ba mu mafita na subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من أولنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا نختم ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا أنت راض عنا واحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام عليكم السلام